Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na yau talata 14 ga watan Afrilun shekarar 2020. Baba ya ko makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai. India, Faransa da Nigeria sun kasance cikin kasashen da shugabanninsu suka tsaiwata dokar hana fita da nufin dakatar da yaduwar cutar coronavirus. Yayin da adadin waɗanda aka tabbatar da cutar a duniya ya cike miliyan biyu. A halin da ake ciki kuma India ta ƙara tsaiwata dokar hana fita har zuwa uku ga watan Mayu yayin da adadin kamuwa da cutar coronavirus a ƙasar ya ci gaba da hauhawa amma ta bayyana yoyuwar sassauta dokar a wasu wurare a mako mai zuwa. sannan kuma majalisar ɗinkin duniya ta fitar da miliyoyin daloli don taimakawa vanuatu ta murmure daga wata mummunar guguwa da ta afka wa tsibirin pacific a makon da ya gabata kanun labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mutane da suka kamu da coronavirus a nigeria sun kai ɗari uku da da arba'in uku yayin da shugaba buhari ya yi kira ga 'yan kasar da su ci gaba da zama a gidajensu za ku kuma ji shawarar da masana suka baiwa mutane akan kyamar da ake nuna wa waɗanda suka kamu da coronavirus amma suka wari a jihar kano kuma jami'an kiwon lafiyan jihar ne suka dukufa wurin binciken waɗanda suka yi mu'amala da mutumin farko da ya fara kamuwa da coronavirus a kano a ƙasar ghana kuma ma'aikatan kiwon lafiyan ƙasar sun bayyana matukan farin cikin su ga matakan gwamnati na ɗaukan su da mota zuwa da dawowa wurin aiki a kyauta muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. India, Faransa da Nigeria sun kasance cikin kasashen da shugabanninsu suka tsawaita dokar hana fita da nufin dakatar da yaduwar cutar coronavirus yayin da adadin waɗanda aka tabbatar da cutar a duniya ya cike miliyan biyu. A yayin da yawan waɗanda suka kamu da cutar a India suka haura dubu goma da ɗari uku, Firaministan ƙasar Narendra Modi ya ba da sanarwa a yau talata cewa za a tsawaita da dokar hana zirga-zirga har zuwa uku ga watan mayu shugaban kasar faransa emmanuel macron ya gabatar da wani jawabi ta gidan talabijin a daren litinin din da ta gabata yana cewa dokar hana fita a kasar zai kai zuwa goma sha ɗaya ga watan mayu wanda a lokacin ne hukumomi za su fara buɗe makarantu ya ƙara da cewa a ainihin ƙasar ta faransa da yankunanta na ƙetare lamarin ya yi kamari sosai ta yadda ya fi ƙarfin gwamnati don haka ya ce wajibi ne a ci gaba da kokarin kafa dokoki ta yadda za a samu ceton rayukan jama'a a halin da ake ciki kuma india ta kara tsawaita dokar hana fita har zuwa uku ga watan mayu yayin da adadin kamuwa da cutar coronavirus a kasar ya ci gaba da hauhawa amma ta bayyana yoyuwar sassauta dokar a wasu wurare a mako mai zuwa don taimakawa miliyoyin ma'aikata masu karɓar albashi na yau da kullum a cikin wani jawabi da ya yi ga al'ummar kasar kan rana ta ƙarshe ta dokar hana zirga-zirga na tsawon makonni uku prime minister narendra modi ya yi kira ga mutane da su zauna a gida na tsawon wasu kwanaki goma sha tara matakin da india ta ɗauka yana da manufar hana lamarin ƙara taɓarɓarewa hanyar da muka zaɓa ita ce ta dace in ji modi a yau talata kirana ga duk 'yan ƙasa shine kada mu bar coronavirus ta bazu zuwa sabbin wurare ko ta wani hali doka na fitar indiya mai yawan mutane biliyan 1.3 wadda ita ce mafi girma a duniya kuma ɗaya daga cikin mafi tsauri ta fara ne a lokacin da cutar ta kama mutane 550 yanzu sun haura dubu goma yayin da kuma mutane 339 suka mutu majalisar ɗinkin duniya ta fitar da miliyoyin daloli don taimakawa Vanuatu ta murmure daga wata mummunar guguwa da ta afka wa tsibirin Pacific a makon da ya gabata. Majalisar ta sanar da cewa za a kashe dala miliyan 2.5 daga asusunta na agajin gaggawa don ba da agajin ceton rai ga dubban mutane a Vanuatu da mahaukaciyar guguwa ta shafa. shugaban kwamitin ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya mark lowcock ya faɗa a cikin wata rubutacciyar sanarwa da ya fitar cewa mahaukaciyar guguwar ta yi barna a vanuatu tare da lalata gidaje makarantu hanyoyi da gonaki sanarwar ta ce kudaden za su wa hukumomi damar samun ingantaccen ruwan sha abinci matsuguni da kuma kiwon lafiya a inda ake matukar bukatar su mutane fiye da dozin ɗaya mutu sa'ad da guguwar ta tarwatsa tsibirin solomon fiji tonga da vanuatu a farkon makon da ya gabata inda iskar ta kada ta karfin zangon kilomita 200 a cikin sa'a ɗaya. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar Corona Virus a Najeriya ya kai 343 shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kira ga 'yan ƙasar da su ci gaba da zama a gidajensu domin kare lafiyarsu daga kamuwa da cutar coronavirus din wakilin mu baban gida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. sha uku daga cikinsu an same su ne a birnin lagos a inda biyu aka same su a jihar edo sai biyu a kano biyu a jihar ogun sannan kuma daya a jihar ondo kididdiga da cibiyar nan da ke hana yaduwar cutuka masu yaduwa ta fitar ncdc yana cewa yanzu haka jihohi goma sha tara ne ake da masu dauke da wannan cuta a cikinsu a jiya ne dai shugaban kasa muhammadu buhari ya jawabi ga 'yan najeriya inda kuma ya kara jaddada kudurin gwamnati na ci gaba da saka dokan hana yawo a jihohi jihohin lagos ogun da kuma birnin tarayyar najeriya abuja tare kuma da yin kira ga 'yan najeriya da su ci gaba da haƙuri domin kuma matakan da ake ɗauka ana ɗaukan haka ne domin tabbatar da lafiyarsu da kuma kare sauran al'umma sai dai kuma a jihar lagos inda ya zaka wannan doka ya shiga na mako biyu kenan jama'a da dama na ci gaba da kokawa musamman ganin yadda wasu 'yan zaune gari banza suka fara ɗaukan matakai na kai hare-hare a gidaje da kuma yin fashi a shaguna matakin da sanya babban speto janar 'yan sandan najeriya tura dakarun 'yan sanda na mobile domin tabbatar da doka da oda ga dai rayuwar wasu mazauna birnin na lagos game da wannan karin wa'adi na makonni biyu da shugaban kasa muhammadu buhari ya ayyana babban matsalar ita ce tan dan abin masarufi da gwamnati za ta bayar a ce a raba wa talaka saboda talaka ya dan samu sauki tunda mafi yawan al'umma sai sun fita sun nemi abin da za su ci to yanzu tunda an ce su zauna a gida kaga tabbas za su so a ce gwamnati ta taimaka a gaya wurin kyautata musu da dan abin da za su samu su ci da iyalansu ba a magana wani bukata bayan abin da za a ci da iyalai to kaga anan tunda an ƙara wa'adi yanzu a menene ita gwamnati ta yi damara ko kuma ta shirya za ta fitar don ta kyautata wa talaka saboda indi har gobe talaka ba zai zama ya samu abin da zai ci da iyalan shi ba to maganan a ce a killace talakawa mutane su zauna a gida yana da wahalan gaske tabbas ba za mu so mutanen kasar nan kamar yadda muke ganin wayansu kasashe mutum dubu sun mutu mutum ɗari kaza sun mutu mutum kaza sun mutu ai muna nan muna ta addu'o'i ba za mu yi fatan a ce kasar mu nan Najeriya mun samu irin wani amma kuma a duba can kasan yaya gwamnatin kasan take da al'ummar kasan a ra'ayin mu dai gaskiya ba mu ji daɗi ba kuma dan baya da za mu yi ne ba domin saboda komai ba dan koda dan a kare lafiyar mu ne yunwa ma ita ma wani abu ne da ake kare lafiya ka to alhamdulillah ba wai mun ce daukan matakin shi ne dame mu ba a'a matuƙa talakawa suna cikin matuƙar hali na yunwa da talauci na rashin abin da za su ci abinci na masarufinsa na yau da gobe kuma sai ta kasance bayan rashin abincin kuma an zo an sake a bari waɗansu suna ɗaukan makamai suna zuwa suna musu fashi a cikin gidajensu da kan hanyoyi wannan shine zafin mu akai amma mutum ka ajiye shi a gida kuma babu abinci da kuma eh, akwai tsanani a ciki. ji firin murya Amurka daga Najeriya. A gaida baban gida Jibrin, har yanzu a Najeriya kwararru na ci gaba da jan hankalin jama'a cewa jin ana samun mutane masu warkewa daga cutar COVID-19 bai zama dalilin daina daukar matakan kariya ga cutar ba, kamar yadda Dr. Sani Gwarzo ya faɗa wakilinmu a Abuja Sale Shehu Ashaka cewa dole ne a ɗauki shawarwarin jama'ai domin kare kai. domin har yanzu cutar tana nan amma ga wanda ya riga ya kamu wannan ya nuna cewa kada hankalinsa ya tashi cuta ba mutuwa ba ce sannan kuma ita corona yawan kisan da take yi bai kai yadda aka firgita da ita ba kuma aka a za a warke waraka wacce idan zan ba da misali kamar mutum ne ya malaria ya warke ko kuma ya samu rauni ya warke shine warakar da ake samu a irin wannan ba irin warakar da ake samun sauki ta wanda yake da cutar sukari ba wanda har abada yana nan a jikinsa ko kuma wanda yake da hiv wanda ko ya warke daga rashin lafiyar da yake yi hiv tana cikin jikinsa haka kuma mai ciwon hanta hepatitis tana cikin jikinsa amma ita corona idan ta tafi ana sa ran an warke kenan duk da yake bakuwar cuta ce ba a gama gane sirrin ta ba amma ana sa ran cewa wanda ya warke insha Allah ya samu kenan shi kuma masanin harkokin shari'a barista mai nasara Umar na duba lamarin ne ta kare haƙƙin waɗanda suka warke don gujewa nuna musu wariya da tsana cikin al'umma. Kamar yadda kuma taken Najeriya yake sashi na sha biyar sakin sashi na ɗaya na cewa haɗin kanmu da kuma imani da haɗin kanmu cewa mu yan uwa ne shi zai kawo mana ci gaba da kuma nasara akan abin da muka yi to abin da ya kamata mu runguma kenan gwamnati ta tashi tsaye ta rika hukunta waɗanda ke nuna kyama ga waɗanda suka warke rashin yin haka shi ya sanya waɗanda suka samu cututtuka irin su HIV AIDS da sauransu da su taren kwakwalala da sauransu kaga har yanzu ana kyamasu a al'umma bai kamata ba duk wani wanda ya kyamaci wani wanda ya yi ciwo Allah ya bashi sa'a ya warke a hukunta shi domin saura su guji nuna kyama ga waɗanda Allah ya jarabta da irin wannan ciwo ya kamata a tashi tsaye a wayan mu jama'a kai hukumomin gwamnati su yi aiki su suke da wannan haƙƙi su tashi tsaye su yi aiki kuma duk wanda yake ya samu sauki mu rungume shi dan uwan mu ne mu dawo da shi cikin jama'a Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. A gaida Sale Shehu Ashaka, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. An sami yanayin mabambanci a kasuwannin nahiyar Turai a yau Talata. Ranar farko da aka buɗe kasuwannin bayan hutun Easter, farashin hannun jarin FTSE na London ya faɗi da kashi ɗaya bisa ɗari ya zuwa tsakiyar ranar ta talata yayin da DAX da ke Frankfurt ta kasar Jamus ya ɗaga sama da fiye da kashi ɗaya bisa ɗari shi kuma CAC 40 yake tsaka-tsaka. Kasuwannin Asiya sun tashi ya zuwa lokacin rufewa a daidai lokacin da masu saka jari suka sami labari mai daɗi da basu zata ba akan tattalin arzikin China. hannun jarin kamfanin Nikai na Japan ya karkare ranar da ɗagawa da kashi uku bisa ɗari yayin da hannayen jari a Koriya ta kudu, Australia da Shanghai duk suka tashi da kashi ɗaya da ɗigo biyar zuwa biyu bisa ɗari a ƙarshen rufe kasuwa. beijing ta ba da sanarwa a yau talata cewa hada-hadar fitar da kayayyakinta ya faɗi da kashi goma sha da ɗigo hudu bisa ɗari a cikin watanni uku na farkon shekarar dubu da ashirin idan aka kwatanta da shekarar da ta gabace ta duk da yake kaɗan ne daga cikin faduwar kashi goma sha hudu bisa ɗari da kamfanin dillancin labarai na reuters ya yi hasashe ana zaman makoki akan mutuwar wani shahararren ma'aikacin gidan rediyo jill bailey a kasar Jamaica sakamakon cutar coronavirus. Kafofin watsa labarai sun ce ya mutu ne a jiya Litinin sanadiyar matsalolin cutar ta coronavirus yana da shekara 84 a New York, inda ya yi suna sosai a matsayin muryar jama'ar Jamaica da Caribbean a rediyo tsawon shekara hamsin. Shirin da Bailey ke gabatarwa a rediyo a duk ranar Asabar yana da ɗimbin masu saurare a ƙwaryar birnin New York haɗi da New Jersey da Connecticut da suke da yawan al'ummar Jamaica da Caribbean. Ministan al'adun shakatawa da wasanni ta Jamaica wato Olivia Grange ta gabatar da ta'aziyya inda take cewa ita abokiyar Bailey ce kuma sun yi yi aiki tare tsawon shekaru da dama. Toma la a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma la. yayin da jami'an kiwon lafiya suka dukufa wajen gudanar da bincike akan mutanen da suka yi mu'amala da mutum na ɗaya da ya kamu da cutar coronavirus a kano masana kiwon lafiya na ci gaba da fayyace hanyoyin bi ga waɗanda ke jin alamun cutar tare da su kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da mahmud ibrahim kwali ya aiko mana tsarin shi ne cewa idan mutum yana zargin yana dauke da kwayar cutar nan ko kuma wani na kusa da shi yana dauke da cutar to abin da ya dace ya yi shi ne ya killace kansa a gida sannan kuma a kira lambobin da ake ta watsa su din nan akwai mutane da za su zo cikin gaggawa daga cikin kwamiti na karta kwana din nan za su zo su yi tambayoyi za a ɗauki abu daga cikin hancin shi ko makogoransa shine ake kaiwa dakin gwaje-gwajen sai a kuma ce mutum ya ci gaba da killace kanshi har sai sakamako ya fito. Farfesa Isa Sadiq Abubakar kenan, daraktan cibiyar nazari da bincike akan cutuka masu yaduwa tsakanin al'umma ta asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Dangane da ko jama'a na iya tunkarar cibiyar gwaji ba tare da bi ta hannun jami'an karta kwana ba. Farfesa Isa ya ce. Shi tsarin abin da ya yadda da shi kawai sai ta hannun su waɗannan 'yan kwamiti wanda su ne suke tantancewa sannan in suka kawo shine za a yi amfani a yi gwaje-gwajen nan amma mutum a ƙashin kansa ya kamo hanya ya taho ɗakin gwaje-gwaje wannan ba za a saurare shi ba ba zai yi amfani ba ko kuma wasu kar ce wai za su ba da kuɗi don a yi musu gwaji wannan gwajin ba kuɗi ake biya ba don ba wanda aka ba shi dama in ban da kamar yanzu a nan kano akwai guda ɗaya abuja guda ɗaya lagos guda uku a abakalake guda daya edo akwai guda daya sai jihar oshun a nan ne kawai aka amince a wannan gwajin zuwa yanzu a najeriya yanzu da ka ce akwai kano a ciki ita ta kano din a ina take ta kano tana cikin asibitin mala aminu kano hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi a jihar kano ke nazarin tsaurara matakan dakile yaduwar wannan cuta ta corona a tsakanin jama'a musamman sha'anin sufuri kasuwanni da sauran wuraren taruwar jama'a tunda dai bankuna hukumomi ma'aikatu manyan cibiyoyin cinikayya suka fara daukar matakai na kashin kansu mataki na farko da muka dauka shine yin amfani da sanitizer kafin ka shiga shago. mataki na biyu da muka dauka shine akwai shopping basket wanda duk yawancin wanda ya shigo sai ya dauka ya amfani da shi shi ma muka dauki matakin tsaftace shi sai mataki na uku da muka dauka shine na social distance tsarin bada tazara mun kayyade mutanen da za su shiga shago a lokaci ɗaya zuwa mutum ashirin ana dakatar da su har sai sun ragu in mutum biyar sun fito mutum biyar su shiga so idan kuma gwamnati ta ce duka mu rufe ba wani abin da za mu yi mu za mu bi umarnin gwamnati mu rufe amma dai saboda muna sayar da magani da kayan masarufi na abinci so ina kyautata san cewa gwamnati za ta cire mu daga cikin tsarin da wanda za a ce ba za su buɗe ba ko ba za su fito ba. Alhaji Nura Sa'idu Sufi kenan manajan daraktan Sufi Mad guda cikin manyan kantinan sayar da kayayyakin masarufi a Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwali. A kasar Ghana kuma jama'an kiwon lafiyar kasar ne suka bayyana matukan farin cikin su akan matakan gwamnati da kansu zuwa wurin aiki da dawowa a kyauta. Shugaban kasar Nana kufa Ado ne ya bayyana haka a wani jawabin da ya yi akan yaki da cutar coronavirus. Ga dai abin da ma'aikatan kiwon lafiyar ke cewa. Right now, I'm really enjoying it because last week, for instance, I was struggling to get car in and out. Lallai yanzu na more bus saboda a makon jiya war haka na yi ta fama neman motar hawa tafiya da komawa daga aiki. Jin wannan abu mai kyau ne ya kamata su sama da ƙarin bus da za su kwashe mu musamman waɗanda ke a sabbin wurare. Me personally for the initiative the government and the Muna godiya ni musamman da wannan taimako da gwamnati da ma'aikatar ministan sufuri suka mana. Da farko ana tunanin yadda mu ma'aikatar kiwon lafiya za mu iya zuwa aiki saboda yana da damuwa. Muna gode wa gwamnati game da yadda ta mai da hankali kanmu ma'aikata da nas mun gode. At first, we find transportation very difficult. Yana taimaka mana sosai saboda da farko muna wahalar samun abin hawa yanzu da gwamnati ta ji kukanmu muna jin daɗin shi kamar yadda nake faɗi maka mu ke sashin kiwon lafiya in muka ce za mu bi abin da ake faɗi tsakanin jama'a sai kawo damuwa misalin karfe shidda na safe ba ke so ɗiban ma'aikatan na kiwon lafiya waɗanda ke cikin rigan aiki ko suke rike da katin shaida ana tabbatar da tsarin nisanta da juna cikin basin haka kuma ana bayar da sinadarin kashe cututtuka wato hand sanitizer kan ahau basin Allah muktar abbas sashin hausa na muryar amurka accra ghana A gaida Ridwan Mukhtar Abbas. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baballe ke gabatarwa. Shirin namu na wannan makon na musamman ne inda muka samu bakuncin Dr. Ross Gidado, darakta a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittu da Alhaji Ibrahim Musa na majalisar samar da ingantattun iri a Najeriya. Bayan sun kammala wani taro na kwanaki biyu a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya kan yadda za a samar da ingantaccen iri a kan lokaci ga manoman kasar sun kai wata ziyara ofishin muryar Amurka da ke Abuja inda suka tattauna da wakiliyar Madina Dauda a kan taron da suka yi ga dai yadda ta kasance. Wannan gagarumin taro da kuka yi na kwanaki biyu na san yana da alaƙa da iri ganin cewa damina ta sauko yanzu. To ko me zaki min bayanin hujjoji da kuka yasa kuka yi wa'annan tarurruka? Mm, ok wa'annan tarurukan da muka yi kwanan nan? Mm. mun yi su ne akan samun ire-ire masu kyau, ire-ire masu lafiya. wayanda idan manoma sun same su sun shuka zai ba su amfanin gona mai kyau yadda kuma an yi akan yadda za a rinka samun wayannan ire-iren masu kyau din wanda an riga an yi aiki a jikinsu an gyara su an yi komai a same su daidai a same su kuma akan lokaci a samu wannan ire-iren kan lokaci kuma su samu yadda suke so din mai yawa yadda manomi yake so ya samu isasshe dai to zan ce a takaice mm. ya same shi isasshe ya same shi akan lokaci ya samu kuma mai kyau din wannan shine mai kyau wanda in ya shuka duk komen da ya shuka za ta tsira so mun tattauna ne akan eh yadda najeriya za ta canja hanyoyi ta gyara abubuwan wannan system din da suke da alaka da noma kenan da eh, iri kuma da za su shuka yawa wanda suke alaka da noma da kuma ire-ire din masu kyau wa'anda lafiyayyu ne a eh, haka ne an riga an an yi aiki a jikinsu an gyara su an yi research bai zan ce mm, an yi bincike an yi bincike an gyara su an dan akwai wayansu da an dan canja musu kwayan halitta mm. wanda kwayan halittar da aka sa wanda in ka shuka irin kwari din nan ba za su dame su ba kisan kwari yanzu eh. matsala ne sosai ga manomi a gona sai ya yi feshi so ma wurin goma kamun nan ya samu amfanin gona mai mm, kyau mm. to amma kin ga idan aka canja aka yi mata aiki aka yi mata wannan research to idan ka shuka ta in ta kai kamun nan in ta dan girma ta fito ta dan girma ta fara fulawa wannan suso in suka zo wannan kwarin amin in suka zo ko da ke tsutsa ne mm. a lokacin da yake yake bin ganye tsutsa ne tsutsa ne kafin ya zama kwaro kafin ya zama kwaro to nan ne kisan suke barna sosai sosai mm. in kika kalli ma wannan fall armyworm a lokacin shekara biyu da ya wuce mm. manoma sun rasa abin nan na gona babu amfanin gona kuma ko ka yi feshi din ma ba zai yi ba to kuma in kaga in manomi ya yi feshi din ma wani ma kamun ka gama yi kamun ka kai karshen gonanka an yi ruwan sama idan aka yi ruwan sama fa shi kenan zai share duk abin da kai din so shi yasa wannan scientist mu sun zauna sun yi tunani wai shin menene ne za mu yi menene wani irin abu ne za mu yi mu canja wannan abun don feshi ba zai aiki ba wani lokaci wani lokacin kai aka yi ruwan sama babu to manomi bai da kuɗi eh. ba wani kuɗi isasshen kuɗi yake da shi ba eh. ya je yana ta siyan chemical to kin ga chemical din nan ma idan ta haɗu a ƙasa ka fesa ya gama aikin shi ma ruwan sama zai zai wanke kai shi kogi kuma mm. mutanen ƙauye za su sha wannan ruwan to kin ga yana da illa eh. ga lafiyar jikin mutum kuma za a ɗauki wannan abun a baya ana yawa an daina wannan yayi to shi yasa muna magana a yi amfani da technology da fasaha a yi eh, amfani da shi na zamani na zamani in kika je yanzu ma kika je south africa an daina yayin wai ka ɗauki jerikan kana yawo kana feshi wannan drones din nan manya-manyan su ake sawa yana yawo a sama yana feshi to kaga ka kusa wato jirgin sama mara matuki ya haka dai na zamani na zamani yana yawon yana feshi kai kawai kana zaune in kika je america gaya miki babban gona wanda zan ce hectares you know wurin a ce sama da ko ɗari biyar ko mm, nani mm. kai dai kai kana nan shuki mashin ne za ta yi in ka zo girbi mashin ne za ta yi kin gani in aka zo feshi in aka zo feshi mashin na so menene kin gani mutane uku suke kula da babban gona fa mutane uku sai ka ga namiji da matarsa ko kuma da 'ya'yansa guda biyu shi kenan amma mu a nan kin ga wahalan da muke yi kuma duk abin da yake faruwa a cikin gonan shi ko a tsakiyar gona in kamar wani wuri ya samu illa ko akwai illan ko kwari ko mm. kuma akwai illan rashin ruwa ko tsuntsaye ko sai ka ga zai nuna masa a ko wani ko suna haɗa shi na'ura thank Masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakin namu Dr. Ross gida da Alhaji Ibrahim Musa da kuma wakiliyar Madina Dauda da ta tattauna da su sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Tuma da a gaida baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. sakonmu na farko ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta. Ya ce muna jinjina wa kungiyoyin da ke kare hakkin mata daga fuskantar cin zarafi, fyaɗe, hantara da musgunawa a cikin al'umma. Babu shakka yana da kyau gwamnati da hukumomi su kara tashi tsaye wajen haɗa ƙarfi da irin waɗannan kungiyoyi domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsala. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Abubakar Sadiq Belal. Ya ce salam VOA Hausa. A yau ina son ku bani dama domin in baiwa al'ummar ƙasa ta Najeriya shawara akan cewar ya kamata kowa da kowa ya gaggauta samun abin rufe baki da hanci a wannan lokaci da cutar coronavirus take ci gaba da yaduwa domin yin haka zai taimaka mana sosai wajen rigakafin wannan cuta sai kuma sako daga ciroma mai turare jihar da magaram ya ce salon muryar amurka hakika matakan kariya akan cutar coronavirus da hukumomin garin macina suke dauka yi daidai muna fatan allah ubangiji ya kare mu daga wannan masifa amin a sakon aisha matar husaini dan wata karasuwa cewa ta yi salon VOA Hausa. Don Allah ku bani damar taya al'ummar Kristoci murnar bikin Ista. Da fatan za ku sa al'ummar duniya addu'o'inku don samun saukin wannan cuta ta COVID-19 da ta gigita duniya. Sai saƙonmu na ƙarshe da ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa ya ce salon VOA Hausa amincewa da manyan ƙasashe masu arzikin mai a duniya suka yi a gudanar da wani gagarumin shiri na rage yawan man da suke haƙowa kusan ganga miliyan goma kowace rana domin daidaita farashinsa wannan lamari ya yi daidai muna fatan allah ya ƙara haɗa kansu a duniya baki ɗaya to jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi ku huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo muna da takaitattun labaran duniya. ƙarshe dai india faransa da nigeria sun kasance cikin kasashen da shugabanninsu suka tsaiwata dokar hana fita da nufin dakatar da yaduwar cutar coronavirus yayin da adadin waɗanda aka tabbatar da cutar a duniya ya cike miliyan biyu a yayin da yawan waɗanda suka kamu da cutar a india suka haura dubu goma da ɗari uku firaministan ƙasar narendra modi ya ba da sanarwar a yau talata cewa za a tsawaita da dokar hana zirga-zirga har zuwa uku ga watan mayu a cikin wani jawabi da ya yi ga al'ummar kasar kan rana ta ƙarshe ta dokar hana zirga-zirga na tsawon makonni uku prime minister narendra modi ya yi kira ga mutane da su zauna a gida na tsawon wasu kwanaki goma sha tara sai kuma majalisar ɗinkin duniya ta fitar da miliyoyin daloli don taimakawa vanuatu ta murmure daga wata mummunar guguwa da ta afka wa tsibirin pacific a makon da ya gabata majalisar ta sanar da cewa za a kashe miliyan dubu da digo biyar daga asusunta na agajin gaggawa don ba da agajin ceton rai ga dubban mutane a vanuatu da mahaukaciyar guguwa ta shafa Masu da takaitattun labaran duniya ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijiyar, Kamaru da Chadi. Karfe tara da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya. Sai kuma Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan lokaci. Baba yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake cewa a huta lafiya. Assalamu alaikum.